Thunder. Thunder. Thunder. Thunder. mu ci abincin mu akan me me yasa kike tafa mun gara mu ne kike tafa mun juya mu suka ci wata masa da Allah hajji ya tashi mu ɗibo wannan kayan mu tafi habar Allah babu abin da ya faru ko kin wani abu ya faru ne tashi mu tafi ina ni ban gaya mishi komai ba kare ya zargin wani abu ki tashi mu tafi Allah ka ƙara sauri sai tafiya kake kuwa nan Mala, Allah kai sauri. Shiga nan kwanan. Shiga nan lokacin da Allah ya يعني الناس A'a. Ya haka ina kuma zaki je da mu? Na yi tunanin za ku fara aje ni a gida ne sai ku wuce. Kinga, da Allah rai na ɓace ki. Ki je ki aje mu a gida. To. To ka yi haƙuri. Ka yi haƙuri idan ni na ɓata maka rai. yayi nan yayi nan yayi nan. ka kai min gyara na gode allah kiyaye <laughs> soja birgiman hankaka soja marmari daga nesa baya ga kin mana bude mana gidan ok ha ami international ki komai ba komai ha an ta amarya an ta amarya ga naki sai an bude soja mazan fama soja birgima hankaka soja ga wuta ga harbi ga kuma yaƙi shiga ciki? mace mu ce ciki jiki ammici jiki bara bara ne magana ne hello eh ah yanzu nan na da daga makaranta kai zuwa gida zan eh ya kin gane ina tare gidansu na kaita ina yini lafiya lawaji amira hmm? ya makaranta Lafiya lau, san da Dama duk soyayyar da nake nuna miki da ƙaunar da nake nuna miki kika ki aminta da soyayya ta dama saboda wannan abin ne. San da bugun numfashi na ne. Farin ciki na yana gudana ne idan ina tare da shi. Kawai kada ka sake faɗa wata mummunan magana idan ina tare da shi. regira. gida za mu yi baya kai karamin dan duniya na fi ka kuɗi na fi ka asali na fi ka gata na fi ka komai saboda haka ni ne kuma zan aure amira na fi ka jagaliya na fi ka taurin kai na fi ka aikata duk wani abu da na ambata zan aikata kada ka fusata ni nuna maka wani bangare daga ciki sanda Malam Umar Sanda, ka tare kuke da mutumiya. Ajiya Antini na kate eh, A bas daman ka Umar Sanda ne. Na san shi ai ne ai. ba din motar da Allah kai sauri in kun gama ka karaso ka san yayan ka yana ta waya ka san shi da dawo ga nan zamu gama tattaunawa ne kawai gaida gida damuwarka ba ta wuce abinci ba da kayan zuke-zuke ni zan auri amira in dai dan wannan ne zan dinga shayar da kai har sai ka ji sun fita daga kanka sa'a da kaɗaya akwai alkawari a kaina na cewa na daina duk waɗannan abubuwa ba daban haka ba da ta na ka daɗe da cin kasuwar sama da ta ƙasa da ta na kanka ya daɗe da shafar ƙasa idan tsautsayi ko kuskure ya sake tura ka ka sake min irin wannan abin zan manta da duk wani alkawarin da na yi na rantse da ubangijin da ya alici annabi muhammadu idan ka sake tarata da irin wannan maganar sai na baka mamaki sanda sanda to ya maidugurin maiduguri ko dai jeji wa tsakanin mu da maiduguri da cikin jejin da muke wajen is it wajen 15 kilometers shine tsakaninmu ne duba ba gani sallah da boot da uniform ɗinka za ka yi ga rifle ɗinka gefe mm. za ka yi sallah wani time ɗin ma ga lokacin sallah yayi baka san ma lokaci yayi ba Don haka ni fa na ga ka bar gemu na ce a'a ko kuma limanci aka baka karkajin su sallah ne babaya me yankan farce babu a wajen ba inda za ka gan shi barantana mai aski da zai gyara mana wannan to mu ai dama an riga an yi mu ne kawai muna ciki mun je eh, mun rantse mun karɓa sakon komai da komai muna cikin jeji ko kuma kuna cikin gari ai ku gidan maza ne ai kyan maza dama a san sa a jeji ni fa so da yawa nakan kira wayanka in kira in ji switch off in ji a'a no network ne na rasa abin da yake samu na ya kiranka bana samun ka a bari babban ya da wani lokaci idan ka ga na same ka a waya na gaishe ka hmm. to tsakanin kuma da again tsakanin daga cikin jejin da muke da dutsen da za ka je ka samu dan sabis da za ka buga waya hmm. shi kuma ya kai wajen 5 kilometers hmm. saboda nisan cikin jejin tsakaninmu da met lalle soja gidan maza wallahi baya duk abin da kaji ana faɗa din nan wanda suke cikin gari suke cikin garin maiduguri mm. alhamdulillah masha Allah dama mu burin mu kenan su samu kwanciyar hankali mu kuma muna can bakin dagan muna wutar mm. muna tsare lafiyar su kuma su samu su bacci cikin kwanciyar hankali to barka da zuwa yanzu bismillah kuma shiga daga ciki Mommy International. Abbas Soja. Eh, Anta Maria. karbi kaga mata go kansu kawai suka sani tun azu na ce mai ga ruwa ya dauka ya sha na ba shi ai ruwa wai kai ruwan zaka sha kire babban ya zuba ido ka gani mana to to to to to hukuncin Allah to ya baka sha yogurt din ba babba ya mai kake ci na ba kana zuba kada kwantar da hankali ga aiki da cika ka da maza ah, goron yogurt din zaka dauka duka yaushe rabon da in sari da wannan haka ne an daɗe ba a haɗu ba i love rafaida gaskiya ne kaga ka nuna musu kaga kai ma da a ce kana da iyalan ai da kana dawowa irin abin da zaka tarar an shirya maka kenan ga dai mami international dai mami international ko da ke za mu haɗu ne mu rufa junan masu yi kai kai rufa ma kanka asiri can ka je ka nemi matar da zaka aura dan ne ina da miji ka bi a hankali ma dan kar ya ji ka yana kusa dan Allah ka zo mu tafi ina ka tsaya ne Aisha ki fahimci halin da nake ciki mana ni ba ba karamin yaro ba ne kuma babu wanda ya fi na san mahaifiyata wani muhimmin abu ne ya tsare ni shi isa kika ga haka wannan wani irin abu ne wanda ya fi lafiyan ammi don allah ki tafi ki je ku ɗauki ammi ku kai da asibiti zan zo in same ki ki abin da ya dace don allah mutane na gaji da jiran wannan mutumin ha ba da Allah da annabi mutane ba san darajar dan adam ba kawai mutum ya zauna ya zauna ya ta jiran su a ba ai ba zai yi ba Ka ji kamar ana buga kofa ba. Ko? Eh. To bari mu ji na gani wane ne. A'a bari tsayan ji. Aba da Allah. Mutane ba san darajar mutum ba kawai sai su zo su ajiye mutum a waje. Wa kake nema? Eh? A ba kai bane ma ranka dade. Akwai wanda na kawo tun ɗazu na dan ina jiran sa bai fito ba. Anya nan gidan ne kuwa? A nan ne nan na kawo shi. Amma bari in jira shi ba damuwa zan jira shi har ya fito. Dan Allah sai wai me yake faruwa ne? Wani mai adai sau ne wai ya dauko ni ya kawo shi. Waye hawa adai sau yanzu? wai ya sauka ya shiga gidan nan yanzu? Kaga shiga ciki ka barin da shi kaka firgita tashi ko ka tsorata shi. dare ya kamata ka fito da mata saboda ni maka aure ni ba gaggawa nake yi ba zan iya jiran ki Amira, mene miki? Za ki saka min da haka. amma kin san ina son ki ko amira na ɗauka na kowa sa'a amira ina tunanin allah ya kawar min da sanda da anwar shi dama a ta guguwa da ta kuma ta tafi da ni amira don allah ki taimaka min ki so na amira ban iya taimakon kaina ba ta yaya zan iya taimakon wani ban taɓa kallon sa a matsayin wanda zan yi rayuwa aure da shi ba amma kalli yadda allah ya yi da rayuwata ki taimake ni ki ceci labarin soyayya amira kar ta fa iska wallahi in dai kika auri yayana amira wallahi mutuwa zan yi amira in ban mutu ba soyayya ta za ta mutu ko labarin ta zai wuce ba zan ƙara kallon wata mace da sunan soyayya ba bani ba mace ajiye a ranki idan ba ke ba ba wacce zan aura a duniya akwai abin da yake damun ki domin ni na san ba haka kike ba ni ma na rasa me yake damuna yau din gaba ɗaya jina nake wani iri ni na san abin da yake damun ki kuma zan miki maganin shi Allah ya sa za iya inna ilaihi lafiya me ke faruwa wallahi jikin nata ne ya sake rikicewa dole sai mun je asibiti wai ina yaye ne ba kun yi waye da shi ba muna tare da shi yanzu aka kira shi ya je karɓo sako amma yanzu zai dawo yanzu abin da za a yi ku rika ta dan Allah mu tafi a sata a daidaita don Allah ku fara yin gaba da ita ni zan shiga cikin injin ajiye kayan nan zan biyo ku daga baya don Allah da annabi asiya ku kula da ami sosai don Allah ina nan zuwa yanzu nan zan zo yanzu sai kin zo Yayi lafiya kuwa me yake faruwa? Lafiya ga asiya me kika gani? kusa da Ami a lokacin da tafi bukatan ka. Sunanka aka ambata amma Ami sai ta motsa. In ba za ka zo don kowa ba, ka zo don Ami. Don Allah ka zo ka ganta ko ta samu sanyi a ranta. ne zai faru yanzu sai dai ya faru. amma zina na tafi gurin an sha fama abba ke kai me kake a cikin gidana saurayi ne ya biyo matarsa mata aure har gidan mijinta domin ya jaddada soyayyar shi kai da ba baka mutu ba ba su kashe ka ba to lallai yanzu za ka mutu ai tun da ka na fito ban mutu ba kai ka san ba zan mutu yanzu ba kuma kai ba kai saka kashe ni ba wayo barudi ne fa kwana biyu ba kanta ƙarya ne fa kwana biyu nan hanyar silaja na ga an buɗe wajen irin wasan nan da muke zuwa mu kori mutane mu cika buhu da waya wajen event center mu je eh Allah biyar biyar suke jika ni na daina ai mai gida ba irin event sannan da ka saba gani bane ba wayannan da akwai gogi amma da matsalar yake wajen akwai tsaro wallahi ba za mu iya cika komai ba bayan dai mai gida da maruri a nan wani tsaro sunansa sori to wallahi suna da tarin ma'aikata mai gida ba za mu iya shiga ba wallahi ta tsaron su sai mun cika bu mu ba ma'aikata ga gaya mana aiki agogo wallahi sai mun je sun sai mu zuba lafiya da maruri an goron shigarsa sai da hikima. nan sai mun ci waya. To sai ya cika wallahi. Ah, bakka ne aiki. Eh, ba a shiga nan sai da eh, mu da bikin yan uwanmu da wanda zai raina mana hankali ne. Da ake shiga nan. Ka bikin bikin yabba ba abokin mace. Uga wannan buhun ma na ne ne. Wannan buhun na zuba ta ƙauye ne. da kuma robobi abubuwa yara yan gwangwani da pass ne kawai ake shiga wurin nan kai in ba pass za ku zuwa hukuma a ga na ga cewa ba ka fahimta nan. ina shi wallahi saba zuwa mai yabo karnuka abu cika shi cika shi bai kura ba ya kai ne mai gida ma'aikata ne dodo dodo a ciki wallahi ciki gurin akwai tsaro ba zai shigo ba kai mu canza alola kan sa an kare Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu suna na dadi kima inkiya abale ojo sanda mai dabba wato e ina farin cikin gabatar muku da e wannan sabon event center din mai suna ab gamji ab gamji event center guri ne da za ku iya gudanar da dukkanin wani nau'in taro cikin nutsuwa da kwanciyar hankali sakamakon tsaron da muka tanadar muku adres mu shine kwamba da ke garin silaja hanyar mina niger state ga kuma nambobin waya ga masu bukin ina ku same mu muna nan a birnin ku Aswan. A nan alhikima ta yada sansanin magungunanta domin taimakawa kanawa da magungunan irin cututtukan da ke su Wannan haka yake cibiyar alhikima a cikin garin Kano ta samu guri ta zauna kuma ta yi zama sha Allahu na dindindi domin ayyukan mu ayyuka ne wanda muka shirya kafin mu fara su kuma muka fara su da izinin Allah al'ummar birnin Kano kamar yadda kuka sani alhikima cibiya ce ta ba da magunguna akan larurorin da suke damun al'umma a daidai wannan lokaci mun yi sabon kirkire-kirkire da kuma sabon tsare-tsare na kawo muku magungunan da suka dace da larurar ku al'ummar faɗin duniya ana neman alhikima ne ta wannan lambobi a duk inda kake a duniya mu kuma muna iya aika maka magani duk inda kake bukata da izinin Allah muna godiya gare ku al'umma zance ake ta zagaye

kira yaran nata Duk me ya faru? Me ya faru? Ku kwantar da hankalinku. yi iya ƙoƙarinmu a kan ga mun ceto rayuwarta kusan dukkan mai rai mamaci ne mahaifiyarku allah ya amshi abin Oh, man. pesan dakwah. ƙaunace shi mu fifita shi sama da komai amma abin nan ba alheri ba ne a gare mu zai kai mu ga halaka shi yasa a koda yaushe mu dinga neman zaɓin Allah da kuma yin shawara da tambayar magabata a yayin aiwatar da wasu abubuwan na rayuwarmu musamman ma abin da ya shafi mu ta yau da kullum babana. kin yi gaskiya ammi ki hafe mun ban ji magana da ki ba na kasance yanzu na kasance yanzu daga yau ba zan sake aikata kuskure irin wannan ba Sanda? Me kawo ka cikin gidana? Babu abin da na yi a gidanka. ta ce ta rasu, kuma duk duniyan nan babu wanda ya isi dakatar da ni da barin gidan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an mu ta rasu? Dakata, dakata. Ina zuwa. Sanda. Sanda. Sanda. Sanda. Sanda. Ajiya. Ki tashi ki bar mu gidana. Dan ɗa bai fi ba. dan ke kashe mun ɗa. Har ma ki zo ki ce wai za ki zo gidana kina ban haƙuri? A kan me za ki ban haƙuri? Alhaji, don Allah don annabi ka dubi maraicin Ka duba halin da zan shiga idan ka kashe yaron nan in na rasa shi. wallahi shi kadai ne da ni alhaji ka taimake ni don girman Allah ka yi hakuri maraicin banza maraicin wabi barin gaya miki magana ki ji wallahi ko zan yi yawo babu takalmi a abin abinda ɗanki ya shuka wallahi sai ya girbe shi ba ku san ni ba ne inda kun san ni da ba za ki iya zuwa gidan nan ba na rantse da asamadu shi kadai ne da ni don girman Allah ka yi hakuri don Allah don annabi ka yi hakuri alhaji ki ci wannan matar fa wai hakuri take ban kar ki ban hakuri don ni ban san shi ba wallahi ko za ki kukan jini jini ya fita wallahi abin da ɗana ita fi sai ki ya tafi inda ya tafi sai ya tafi wallahi kai hakuri baba shi kadai ne namiji shi kadai ke taimako mu ki tsabi can ki je ki nemi ubanki ni ubanki ne ga ɗana can kun gashe shi taimakon ku ni kin san abin da ɗana zai zama a duniya ta ji sha sha sha ki ji ba wai shi kaɗai ne namiji idan shi namiji ne itin kare ni mana in ya kashe ni ba shi kenan ba ajiya babba wallahi mutukar ina numfashi ina raye ina numfashi wallahi sai sanda ya mutu idan matan nan bata bar gidana ba idan matan nan bata bar gidana ba idan matan nan idan wannan matan bata bar kunga gwara tun wuri ku bar gidan nan domin idan kuka bari alhaji ya dawo ya same ku gaskiya za a yi bi babu suna ina suna ina ina suke tafi ke kika ce su tafi ko ke kika sa suka fita ko ajiya babba ashe ba kya kishin danki ashe ba kya kallon abin da kika haifa kin fi son ƴaƴan wasu banzaye a kan ƴaƴanki a kan ƴaƴanki ban san haka kika lalace ba ban san haka kika lalace ba dadin anwar zo ka zauna ka zo ka zauna na ce haba hajiya babba ajiye bindigar ah. Ah. kwantar da hankalinka ka san me yasa na ce su tafi saboda na san halinka na san me ka tafi zuwa kai ka ɗauko bindiga ka zo dukka zuciya ta ɗebe ka ka harbe su da uwar da yar ba zan iya jure rashin kuku biyu ba an kashe anwar kai kuma ka kashe su hukuma ba za ta barka ba da wanne zan je wallahi da na kashe uwarsa na kashe yarinyar da suka zo da ita sannan in fita sa yara su kashe yaran nan fi su kashe shi a su wulakanta min shi in gani kamar inda nake kwanciya bacci nake tuna ɗana da rayu. Ya isa ba zan iya ɗaukar rashin kuce min ba ta rasu ba Ami! ce na Aisha. Na kasa kasancewa tare da ku a lokacin da kuka fi bukata ta. Na bata muku rai a lokacin da ya kamata a ce kun samu ƙwarin gwiwa daga gare ni. Na kasance mutum marasa wanda mahaifiyarsa ta tafi da ɓacin ransa. A'a sanda. Ami bata mutu da ɓacin ranka ba. Sai ma albarka da take ta samu ka. Asiya, me ke damun ki? Sanda ya zama marar amfani a gare mu. Mun kasa samun taimakon sa a lokacin da muke bukata. Allah wadaran sanda. Haba Asiya, haba. Bai kamata ki faɗi wannan magana akan sanda ba. Sanda yana zuwa gare ni duk lokacin da na bukaci ganin shi. Sannan kuma duk inda yake hankalin shi yana wajen mu. Yana da bukatar ya zo inda muke. Sai dai tun da kika ga haka akwai abin da ya hana sanda zuwa wurin mu. kuma abin da ya hana shi zuwa ba mai daɗi ba ne asiya ina wasan da addu'a allah ubangiji ya shiga lamarin shi allah ya dafa mishi allah ya tsare shi daga dukkan sharrin masu sharri allah ubangiji ya sa yi kyakkyawan ƙarshe ki taya shi addu'a duk inda yake akwai abin da yake faruwa da shi mara kyau allah ya baki lafiya Sanda. Ka tashi ka fita ka je ka neman mota kai ta gida ja mata sutura. ku yi ko? ok ajali kowa ya shirya to gani nan nima na shirya ɗin fitowa kawai zan yi ina so ka yi haƙuri ka rabu da waccan maganar anwar ya kasance yaro mai yawan janyo magana sangartacce wanda da rashin kulawarka shi ya haifar da abin da ya zama a yau alhaji anwar ya saka iyayen yara da yawa kuka ya saka samari da 'yan mata bakin ciki mara misaltuwa alhaji ya kamata ka gane cewa wannan abin da ya same shi kamar wani abu ne da ya kama da kankarar zunubi akan abubuwan da ya aikata alhaji ka kyale maganan nan tunda har yara taya a wuyan waɗanda suka kashe shi dan Allah ka janye maganan nan a ce ta wuce dan Bari ta babba! Ni kike kallo kike gaya min magana irin wannan akan ɗana akan ɗana ba daban wani abu da nake dubawa ba da na sa gatari na na sare igiyar aurenki a yau. akwai abin da nake dubawa tsakani na da ni da ki amma ba ban haka ba da yau ba za ki kare min irin wannan zancen ba wallahi akan anwar wallahi akan anwar gida na tabbata da yana ciki don manya kwaba manya a rassin ɗan wurin yana ciki kar ku saki wani ya yaban nan gurin ya sai ya fito ni kuma zan shiga ciki zan ga inda yake an gaba mai gida amma kar kowa ya nan gurin kai kai yaro kai da kai nake malam waye kai kake man kiran yara tun da ita hukuma ba za ta iya hukunta ka ba ta kyale ka ka fito to ni nake da alhakin da zan hukunta ka nuna wa duniya cewa ni ina da izinin da zan iya hukunta ka bai waye kai kace ta wani yamma ni na baban anwar wanda ka kashe ina son dau fansar ɗana ka ɗauka ka kashe banza ne na saka kada ka san aikata laifi na bi na farkon ma da na aikata ban aikata da san raina ba sai kuma ya aka yi ka wani biyo ni me haɗin ka da ni dole ka tambaye na haka ka manta yana aliyu da ka kashe wanda ya kama ka da matarsa ka je kwartanci ni za ka yi wa kazafi mai haɗa da yayanka da zan kashe shi yaushe na kashe shi baka isa ba kai wani abu anan ko da fansa ka zo ɗauka ni nake da hurumin da zan ɗau fansa na tanadi mutane irin irinka irinsa sama da guda ɗari sun kewaye asibitin nan domin in ɗau fansa ɗana ni kuma ba na so in ɗauki hukunci a hannuna ina soja na ɗauko polis su tafi da shi hukuma na jiransa a wajen mota guda da su ɗaukan mai shi kai kai ina za ka ina za ka je dukkanin kuna da matsala a gudu kuwa na wannan duba da gwaigwa mene muku ki ta bina tun da safe na gane wancan alajin ne ya turo ku a sawata ta zuba na rantse kafin ne jana'izar ta sina kashe kowa daga cikin ku kuna ina gashi nan ya fito kada ku bar shi da raye kada wani ya sake ku ɗauke shi ku kama shi ku saka shi a cikin mota ta kada wani ya sake in bar shi ya rayu idan ya rayu ko halo gashi ya fito da bakar riga da dada a kansa Aisha, ashe baki da mutunci ni zaki yi wa cin amana? God, ya zaki rika abu cikin sanyin jiki ki da ƙarfi ki da jikinki. Action. Aisha, ashe ni zaki wa cin amana ki min kwacen saurayi. Kot, na gaya miki yi da jikin ki da zafi kuma sannan in kin tashi fuskar ki bata ba mu abin da muke so. Za mu zo mu zauna nan ne muna ana jiran ma iya fara. Sintirin close up on awarded seven. Aisha, ashe ni zaki ci wa amana ki min kwacen saurayi. Kot, an kwace miki saurayi. kina faɗa amma fuskar ki tana dariya awa wajen uku muna nan muna ɓata lokaci da an gaya miki ana zuwa ya acting ba ko ba da ilimin abin ne director dan Allah ka ya guri wallahi ban san cewa wannan yarinyar bata iya ba kai ka san zaka bata wannan babban role amma baka iya nema mata mafita ba ba dan small me shashin mafita mafita shine kawai ka tafi makarantar jammaji akwai aji da suka bude wanda ake koyar da acting wanda ake kiransa da suna acting class director ni kaina wallahi ba zan sake karambanin kawo yar kowa ba in dai har ba ta da certificate din jammaji acting class gaskiya ne producer ko ni kaina da dade a cikin masana'antar nan kuma nake burin na zama superstar dole ne na shiga jammaji acting class domin na cika burina tabbas fim a yanzu yana ɗaya daga cikin manya-manyan sana'o'i a duniya gaskiya ne salim domin makarantar jammaji wacce ta buɗe wani ɓangare na koyar da acting wanda ake kira da acting class makaranta ce wacce za ta koyar da kai aktin yadda ya kamata kuma idan an koyar da mutum a ɗau certificate mai matukar muhimmanci a danka mutum certificate da duk duniya inda ka je kowace zai da za ta kalle ka a matsayin ƙwararren jarumi ko ƙwararren jaruma. Masha Allah, kaga yanzu za a rage mutanen da ba su da ilimin abu. shi ya sa muke farin ciki da samun wannan aji na acting class da yake a maji, domin mu daraktoci idan aka kawo mana jarumi ko jaruma wanda suka shiga wannan aji ba ma shan wahala hawa a koma acting class a maji. masu son su shiga acting class sai su yau ofis ɗin Jammaji Academy da ke Tal'udu Runabout a kanon Dabo, Nigeria. Ko a kira lambar waya sifili takwas sifili shida bakwai ɗaya ɗaya tara tara ɗaya sifili takwas shida bakwai ɗaya ɗaya tara uku tara ɗaya. Sauƙi da sauƙaƙawa na ɗaya daga cikin taken da ake yi wa shahararriyar cibiyar nan ta alfaad Islamic Research Center. Cibiyar da ta ƙware take da ƙwararru akan binciken magunguna irin na addinin Islama. Wannan shahararriyar cibiyar ta Alfuad Islamic Research Center tana magunguna daban-daban wanda suka haɗa da na ciwon sanyi, sanyin mara, sanyi mai feso da ƙuraje gaban mutum, sanyi mai zubar da farin ruwa, sanyi mai saka ƙanƙancewar gaban ɗa namiji, sanyi mai saka ɗaukewar sha'awa, sanyi mai saka ciwon mara a lokacin al'ada. Ba wannan shahararriyar cibiyar cibiya ta alfu'ad islamic research center ta tsaya ba suna ba da maganin basir yawan ciwon baya rashin kuzari yayin saduwa da iyali yawan fitar iska ko kullewar ciki yawan tashin zuciya ko kuma yawan rama ina masu ciwon siga da ma hawan jini kuma za ku iya shigowa a wannan shahararriyar cibiya ta alfu'ad islamic research center karancin gani da kuma rashin haihuwa matsalar istibna'i wato wasa da gaban ɗa namiji ko kuma ɗiya mace wanda hakan yakan kai ga matsala ta rashin samun haihuwa matsalar ciwon koda ciwon anta suna ɗaya daga cikin ayyukan da wannan shahararriyar cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center take ribawa. Sannan kuma cibiyar take da wakilai a manyan birane da ke arewacin Najeriya kamar Maiduguri birnin Shehu da Kaduna birnin Gwamna. Wannan shahararriyar cibiya take da babban ofishin ta a cikin garin Kano Zoo Amana Plaza kusa da ShopRite da ke nan cikin Kanon Dabo. Ina al'ummar Nijar da kewaye wannan shahararriyar cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Health Center ta shigo a cikin jamhuriyar Nijar inda take da babban ofishin ta a babban birnin jamhuriyar Nijar wato Niamey inda za ta ringa aika aika wa dukkanin al'ummar da ke fadin ƙasar Nijar magunguna a duk inda suke a cikin jamhuriyar Nijar. Cibiyar mun kawo mata domin kula da lafiyar 'ya'ya mata. Sanda Sanda Sanda Sanda Sanda